Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu mai suna kamshi launi-launi. Shirin da tashar wiki Hausa ke kawo muku duk ranar Alhamis. A makon da ya wuce, muka yi bayanin ire-iren launukan turaren da za mu dinga koyarwa. Insha Allahu a yau za mu ɗora inda za mu koyar da yadda ake turaren wuta na icen sandal. tare da ni Amina Yusuf Gwamna a cikin wannan shiri namu na ƙamshi launi-launi. Kayan haɗa turaren wuta na sandal su itacen turaren wuta na sandal matan arewa garin misik garin luban garin jawun sukari ambur farce turaren alhaji abdullahi turaren ɗan goma turaren salamu alaikum madarorin turare nasis faris ss sultan da dai sauransu yadda zaki haɗa turaren shine itacen turaren wuta na sandalin zaki fara kawa kusa da ke ki aje sai ki ɗauki sukari ki zuba a tukunya ki ɗora shi a wuta ki ta juyawa har sai yanar ki. sai ki zuba itacen sandal a cikin sukarin ki ta juyawa daga kin ga yayi ja sai ki sa garin luban da garin jawul ɗinki da kake ki ta juyawa har sai kin ga ya haɗe ko ina sai ki ɗauko kwano wato mazubi ki juye a ciki sai ki zuba dukkanin garin misik ɗinki a ciki ki juya sannan ki sa wani dakakken jawul ɗin da luban sai ki ɗayabo waɗancan turarukan naki na su ɗan goma da alhaji abdullahi da salamu alaikum ki zuba duka a ciki haka kuma za ki ɗebo waɗancan madarorin turaren nasis ɗin ki zuba su duka su ma a ciki sai ki ci gaba da juyawa ki ta juyawa kina ƙara juyawa har sai kin tabbatar ya haɗe sosai ke kanki ki ji gurin ya gaure da ƙamshi sai ki zuba a cikin kwalaban da kika tanada ana zuba wannan turaren wuta a wutar gaushi a turare ɗaki da kayan sawa idan aka tsabtace gida kuma ana turara shi zai dinga ba da yanayi na kwanciyar hankali nan za mu dakata da wannan shiri a madadin abokan aiki na aminu didar da malam isa camo ni da na gabatar amina yusuf gwamna ke cewa mu haɗu a wani makon insha Allahu. Tashar Wiki Hausa ta kundin ilimin Hausa ke kawo muku waɗannan shirye-shirye kuma za ku iya ziyartar mu a YouTube ko a mu na yanar gizo wato www.wikihausa.com.ng.